Matiyu Sura ta ashirin da biyar Sa'an nan za a kwatanta mulkin sama da ’yan mata goma da suka ɗauki fitilunsu suka tafi taryan ango. Biyar daga cikinsu wawaye ne, biyar kuwa masu hikima, don kuwa a lokacin da wawayen nan suka ɗauki fitilunsu, ashe ba su riko mai ba. Masu hikimar nan kuwa sun riƙo kwalaban mai da fitilunsu. Da yake angon ya yi jinkiri, duk sai suka yi gyangyaɗi. har bacci ya share su. Can tsakar dare sai aka ji kira ana cewa, Ga ango ku fito ku tare shi. Duk budurwan nan suka tashi suka gyaggyara fitillinsu. Sai wawayen nan suka ce wa masu hikimar, Ku zubo mana ɗan manku kaɗan mana fitillinmu na mutuwa. Amma masu hikimar suka amsa suka ce, Ai, watakila ba zai ishe mu da ku ba. gara ku je wurin masu sayarwa ku sayo tun suna wajen sayan sai an ya iso waɗanda suke shirye suka shiga wurin biki tare da shi aka kuma rufe ƙofa daga baya sai waɗancan budurwai ma suka iso suka ce ya ubangiji ya ubangiji ka buɗe mana sai ya amsa ya ce hakika ina gaya maku ban san ku ba don haka sai ku zauna a faɗaki don ba ku san ranar ba ko kuwa sa'ar. Kamar mutum ne da zai yi tafiya, ya kira bayansa ya danƙa musu dukiyarsa. Ya ba ɗaya talenti biyar, ɗaya talenti biyu, wani kuma ya ba shi ɗaya, kowa dai gwargwadon ƙarfinsa, sa'an nan ya tafi. Shi wanda ya karbi talenti biyar ɗin nan, nan da nan sai ya je ta jujjuya su, har wuri ya bugi wuri. Haka kuma wanda ya karbi talenti biyu, shi ma sai wuri ya bugi wuri. amma wannan da ya karbi talenti ɗaya ɗin sai ya je ya tona rami ya ɓoye kuɗin ubangidansa to da aka daɗe sai ubangidan bayin nan ya dawo ya daidaita lissafi da su shi wannan da ya karbi talenti biyar sai ya matso ya kawo waɗansu talenti biyar ya ce ya ubangida ka bani talenti biyar gashi kuma na ci ribar biyar sai ubangidansa ya ce masa madalla bawan kirki mai aminci ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu zan ɗora ka a kan mai yawa ka zo ku yi farin ciki tare da ubangidanka sai mai talenti biyun nan kuma ya matso ya ce ya ubangida ka bani talenti biyu gashi kuma na ci ribar biyu sai ubangidansa ya ce masa ma da labawan kirki mai aminci ka yi gaskiya a kan ƙaramin abu, zan ɗora ka a kan mai yawa, ka zo ku yi farin ciki tare da Ubangidanka. Shi kuma wanda ya karɓi talantu guda ɗin, sai ya matso ya ce, Ya Ubangida, na sani kai mutum ne mai tsanani, kana son girbi inda ba kai ka shuka ba, mai son banza ne, shi yasa na ji tsoro, har na je na yi tono, na ɓoye talantinka, to, a kayan nan. Sai Ubangidansa ya amsa masa ya ce, Kai mugun bawa malalaci, ashe, ka sani ina girbi inda ba ni na shuka ba, ni kuma mai son banza ne, ya kamata ka sa kuɗina a ma'aji, da na dawo kuma da sai in karɓi abina har da riba. Don haka sai ku karɓe talantin daga gunsa, ku baiwa mai goman nan, don duk mai abu akan ƙarawa, har ya yalwata, marar abu kuwa. ko ɗan abin da yake da shi ma sai an karɓe masa ko kuma jefa ban zambawa na baƙin duhu nan za a yi kuka da cizon haƙora sa'ad da ɗan mutum ya zo cikin ɗaukakarsa tare da mala'iku duka sa'an nan ne zai zauna a maɗaukakin kursiyinsa za a tara dukkan al'ummai a gabansa zai kuma ware su daban-daban, kamar yadda makiyayi yake ware tumaki da awaki zai sa tumaki a damansa. awaki kuwa a hagunsa. Sa'an nan ne sarki zai ce waɗanda suke dama da shi, ku zo, ya ku da Ubana ya yi wa albarka, sai ku gaji mulkin da aka tanadar muku tun daga farkon duniya. Domin na ji yunwa, kun bani abinci, na ji kishirwa, kun bani na sha, na yi bakunci, kun saukar da ni, na yi huntanci, kun tufasar da ni, na yi rashin lafiya, kun ziyarce ni. ina kurkuku kun kula da ni sa'an nan ne masu adalci za su amsa masa su ce ya ubangiji a yaushe muka ganka da yunwa muka cishe ka ko kuwa da kishirwa muka shayar da kai a yaushe kuma muka ganka bako muka sauke ka ko kuwa huntu muka tufasar da kai ko kuma a yaushe muka ganka da rashin lafiya ko a kurkuku muka kula da kai sai sarkin zai amsa musu ya ce Hakika ina gaya muku, tun da yake kun yi wa ɗaya daga cikin waɗannan ’yan uwana mafi kankanta, aini kuka yi wa. Sa'an nan zai ce waɗanda suke na hagun, ku rabu da ni, la'anannu, ku shiga madawwamiyar wuta, wadda aka tanadar wa Iblis da mala'ikunsa, don na ji yunwa, ba ku bani abinci ba, na ji kishirwa, ba ku bani abin sha ba, na yi bakunci. ba ku sauke ni ba, na yi huntanci ba ku tufasar da ni ba, na yi rashin lafiya ina kuma kurkuku ba ku kula da ni ba. Sa'an nan su ma za su amsa su ce, Ya Ubangiji, a yaushe muka ganka da yunwa, ko da kishirwa, ko da bakunci, ko da huntanci, ko da rashin lafiya, ko a kurkuku, ba mu kula da kai ba? Sa'an nan zai amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku. Tunda yake ba ku yi wa ɗaya daga cikin waɗannan mafi ƙanƙanta ba, ai, ni ne ba ku yi mini ba. Waɗannan ne za su shiga madawwamiyar azaba, masu adalci kuwa rai madawwami.